Uh, you didn't just grab a handshake. I didn't dare. What do you know? yanzu ga zana ba su sun ne yake ka iya ka sanda aiki da Wannan a abu

gaya wani cewa silent silent ina da tv ne can ne rolling sound street action ina da yi rahoton wannan matar da gida da shi da tv da ta ba a kan shi ba shi ne kamar ya ta ba a kan ba shi da hankali ne hankali 'yancin jiya da ya tashi da rashin lafiya

kai da dai lafi har yanzu bai magana ba a ina kai ta samun wannan sabon mahaukaci ne mahaukaci ko eh ya ke yi magana to mun ne ko shi kina nufin wanda muke tsare da shi ne Thank you. gani ko shi ya Set. Rolling. Sound. Action. me, uh, ina wajen kuma a kan yana wata shi ya Ya kuma jin da ita a kan jin kamar ya cin ji ya mutu ba kamar ya cin safa ya fi ba kan shi ba ba shi da hankali ake eh, ji ya ta shi da wani da wani kusan yana yanayi haka. ne taɓa yin dubu 그러니까 아, 무지코 시키는 것 같은 느낌이죠. 그러니까 사무실 걸리고 가. Vamos escrever, não, de que não? Vamos ver. Ali zina kira ka sex set. it? Não it is over. Não was in the Chicken it? Yeah, don't. Shut up. still da kaza za a nan ko eh amma ko ba ya mutu ka dan mara ku ku kashin ya shigo shi gane ya zo ya shigo a samu kowa ko eh ni ya nake a sai an yi si ba mu magana da shi tabbata ko ya mu ba shi to shi ne farko eh su bi ne su bi ne wanda zuri bismillah shi ana fara Зараз на abun ganta continuity ne ko normal? Continuity. Thank you. nas nas nas nas kuna gardama shiga da bukara wajen hukumar kiyaye kiyaye kwarewar tsada kiyaye lafiya akan zama a gane da yake yin musu kwaya a dan masu yanki kuma ya alamu ne ta rashin da ai ko yi wata ba ta aiki ba Allah ya ba mu gani ba ta Thank you. Set. Silence. A karka sa, karka sa. Ana riga na set kuma ba. Good. Me ya kira. Chala. Roll it.

samu lokaci sai shi ya arziki cikin gona amma kawai ya baya Ɗan uwa rage buri rayuwa ta ɓawa ce karka je ta ruɗe ka inda wani ya fi ka to anan zaka gana kafu wani amma fa waiwaya baya rayuwa akwai gai ba sani kautin da nan ya ga Yeah. Let's move. it, Move it, move it, move it. Agora, como é que